Idan wannan shine zuwanka na farko muna roƙon ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin a dinga sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mu dora Idan kuma ka jima a ciki muna roƙon ka na mana liking akan bidiyo sannan ka yi sharing domin wasu su amfana. Kamar yadda kuka ji na faɗa a farko amfanin sayayyan kaya a online. To kamar dai yadda kuka sani sayayyar kaya online wata hanya ce da za ka sayi kayayyaki kayayyakin da kake so kowane iri ne daga online. ka tura kuɗi ta online a turo maka da kaya duk kayan da kake so hakan ta sa mutane da dama suke sha'awar sayayyan kaya online kasancewar ana samun abubuwa da dama da za ka iya samun su ta online kuma kana daga nan inda kake a kawo maka kaya daga can wata ƙasar misali kana daga nan Najeriya a kawo maka kaya daga cina. to kamar yadda kuka sani sayayyan kaya online yana da amfani sosai da sosai yana daga cikin amfanin sayayyan kaya na online ta online shine za ka samu sauƙi wajen sayan kayayyakin nan da ka yi ta online. Idan misali ana sayar da kaya a nan inda kake kamar dubu goma, to idan za ka saye shi ta online bai fi ka saye shi akan dubu bakwai ba ko kuma ka saye shi akan dubu biyar. Kaga nan ka samu ragowa sannan kuma ka samu araha, ka samu sauƙi. To akwai sauƙi a sayan kaya ta online. Wannan yana ɗaya daga ciki. Abu na biyu shine samun kyaututtuka idan ka zama kwastoman su kake yawan sayayya. Ana yawan samun kyaututtuka idan har ka fiye sayayya a online. Wani lokacin da zarar ka siya abu ɗaya, biyu, uku to za ka ga ka samu garaɓasar wani abu, wanda idan ka duba a nan mu da bambanci tsakanin can da nan kenan. Wanda idan ka siya abu ɗaya, biyu, uku bai zama lai ka samu wani kyauta ba. amma sayayyan kaya ta online zai baka dama ka siya abu ɗaya biyu uku sai kuma na hudu sai a baka shi kyauta ko kuma kuɗin kawa ya zama na kyauta kun ga wannan ma yana da amfani yin sayayya ta online sai abu na uku abu na uku shine samun abu original wato garanti sayayyan kaya a online akan samu abu masu kyau masu quality sannan kuma masu ƙarfi da inganci kamar yadda muke sayan kayayyaki a haka a nan wanda za ka je ka siyo wani abin amma kuma sai ga ba shi da quality ko ba shi da inganci fiye da yadda aka siyo shi online amma idan a online ne za ka iya sayan mai quality sosai saboda kai ne za ka zaɓi yadda yake kuma kai ne za ka zaɓi quality da kake so a kawo maka abin sannan kuma ta online ne su can da nan da bambanci ratar ƙasa ce a tsakani ƙasashe ma a tsakani dole abin ya kasance yana da inganci sannan kuma suna yin abin don gobe don gobe ka dawo ba wai a yi abu don a samu riba lokaci ɗaya ba a'a za a yi abu ne don idan ka saya goma ka ji daɗi ka sake saya saboda haka sayayyakin kayayyakin abu ta online yana da inganci sannan kuma yana da ƙarfi kuma yana da daɗin amfani abu na gaba yana daga cikin amfanin sayayyar kaya online ka siya abin da kai babu shi a inda kake Wannan ma amfani ne daga cikin amfanin sayan kaya online. Wato akwai abubuwa da dama da za ka ga kai nan inda kake ko garin da kake ba a sayar da wannan abin, Amma ta online za ka samu damar da za ka saye cikin sauƙi. misali ka ga wata waya ce wanda kai babu ita anan ko kuma ka wani abin ne wani kaya na sawa wanda kai babu shi a naka a garin nan a garin da kake amma kuma zaka iya yin sacin a online sai ka duba sai ka ganshi da ka ganshi kuma sai ka saya kuma cikin ikon Allah a kawo maka shi har inda kake kaga wannan yana da amfani kenan domin ka nemi abin da babu shi anan ka siyo shi kuma zaka iya siyo shi da sauki sannan kuma idan kai in kasuwa ne ma za iya sarowa sai kuma ka zo ka sayar a nan ka ci riba ta haka kaga abin ya amfani mutane ma saboda da babu shi a inda kake sannan kuma da ta dalilin sayayyakin kayayyakin online ka siyo shi daga can ka kawo shi inda kake kuma mai bi ka sayo da yawa ta inda ka iya sayar wani ma kai ma ka samu riba waɗannan su ne kaɗan daga cikin amfanin sayayyar kaya online saboda haka za mu dakata a nan da fatan kun ji daɗin wannan bayani sannan kuma ga wanda yake son ya koyi yadda ake sayan kaya online to akwai bidiyo da muka yi shi wanda muka yi sayan wani abu daga online kuma har aka kawo mana har inda yake kuma muka nuna muku shi kansa abin da muka siyo online sannan kuma muka samu sauki a kansa sosai da sosai wanda abin da muka siyo shi ana sayar da shi anan dubu wajen goma sha biyar amma online sai muka sayi shi dubu takwas kun ga an samu ragi sosai da sosai na wajen dubu bakwai To kun ga amfanin sayayyan kaya online kenan da fatan kun ji daɗin wannan darasi. Na gode.